Har yanzu dai ‘yan majalisar dokokin jihar Naija tare da ma'aikatan majalisar sun kasa samun damar shiga harabar majalisar domin gudanar da aikinsu kamar yadda dokar ƙasa ta tanada. Kwanaki hudu kenan da jami'an ‘yan sanda suka mamaye harabar majalisar da ma kashe babbar hanyar da ke bi ta gaban ginin majalisar dokokin. a kan wani al'amari dai mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar ta Naija Honorable Bello Agwara ya shaidawa manema labarai cewa za su garzaya kotu domin kalubalantar 'yan sandan da suka hana su gudanar da aiki. Majalisar ma'arfe da 'yan sanda mu dama masu doka ne masu kuma bin doka tunda sun ce mana kotu alkali daga kotu ta ba su wannan daman su 'yan sanda su rufe mana ainihin ofisoshin mu kar mu samu shiga shi yasa muka tsaya mu ma za mu dauki abinda muka yi shiri yanzu shine mu dauki mataki na gaba mu mu koma kotun mu kuma gaya ma alkali mu kai kara mu ce to wannan abin da aka mana ya saba ma kundin tsarin mulki kuma ya saba ma'anin ainihin kundin tsarinmu na majalisa. A halin da ake ciki dai gwamna Babangida Aliyu ya garzaya kotu domin neman kotun da ta dakatar da 'yan majalisar daga duk wani yunkuri na tsige shi. Al'amarin da Honorable Bello Agwara ya ce wannan lamari dai mai sauki ne a wajensu. A mu mai sauki ne ai, saboda ai kowane ɗan adam yana da incin idan abu a'a hankalinsa bai kwanta ba akan wani abu ya kai kotu shi yasa yi kotu don haka don an yi haka ko kuma don an je an kai an ce mu tsaya mu yi kaza wannan ina jin daidai ne don haka mu tunanin mu shine duniya su sa ido su ga menene zai faru a gaba a'a shin hakan ne ko kuma ba hakan bane amma akwai bayanai da ke nuna cewa gwamna ma ya muku tayin naira miliyan goma goma don ku sassabta wannan al'amari me gaske wannan bayanai. <laughs> ai ni bana tunanin alhaji ba tsari akwai zancen maganan kuɗi a cikin al'amarin nan ina son fa sani in akwai maganan kuɗi a cikin al'amarin nan ire-ire na ni honorable bello ahmad agwar da ire-iren su sa'adatu kwallo muna da aƙida sosai da ba za mu ma sa hannu a tsege ainihin shi wannan tsohon kakakin majalisa ba a yanzu haka dai bayanai na nuna cewa shugaban majalisar sarakunan jihar Niger Etsunufi Alhaji Yahya Abubakar ya fara wani yunƙuri na shiga tsakanin gwamna Babangida Aliyu da kuma 'yan majalisar dokokin domin kashe wannan wuta. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.